a cewar shaidun gani da ido dai matashin shu'aibu lawal mai shekaru ashirin da haihuwa ya ɗauko shinkafa ne daga kasar jamhuriyar niger inda ya tsallako ta kan iyakar illela amma kuma jami'an kwastam suka tare shi a wani shingen bincikensu da ke asara ta cikin karamar hukumar mulki ta gwadabawa to sai dai shu'aibu ya ya tsaya abin da ya sa jami'an suka biyo shi har zuwa tungar kwangi inda kai tsaye wani daga cikinsu ya daga bindiga daga gaban motar ya kuma harbe shi a daidai idonsa lamarin da ya yi sanadiyar ajalinsa kai tsaye lawali hamidu gwadabawa shine mahaifin matashin da aka harbe ina nan zamani kullum sai aka ce min kwastan sun biyo yaro yaro na sun halbe shi shi a ta asarar ko da aka dawo sun ni gara suna kuka wa ya mutu to sai ko da aka abin ganin tashi na ta caji ois don in ga eh, ko asibiti in je in ga inda yaro na ke sai aka ce min kuma wai an yi sakwato da shi aka ce min in dawo in zauna na dawo na zauna kenan ina nan abin ba kawai sai ga mota ta ɗauko min gawa ta ta kame babu rai babu wanda tonin jami'in kustan babu wanda tonin gidana amma 'yan sanda sun to sun min ta'aziyya kuma ni an biɗe ni in ta can cid office na zo cid office an yi min ta'aziyya an ce min don allah dan saurara za a neman min hakki na game da wanga kisan gila da an kawo na da ganganci saboda ban san lahin da yaro na ya wanda aka shi a nemo min na shi nake son hukunta su yi mm, wadda duk hali ya a nemo min na in kashe wancan aka a kashe shi wadda kashe mai yaro shi ma a kashe shi zahin kisa da na tuntuɓe shi kuma kontrolan hukumar kwastam mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara sani madugu ya tabbatar da aukuwar lamarin labari bai mana daɗi ba kuma ba aikin kwastam ba ne mu kashe mutane kuma ba mu je kan titi don mu kashe kowa ba kuma wannan abu ba mu ji daɗin sa ba don haka ne ma muka tattara duk kwastam ɗin da yake wannan gurin da wannan abu ya faru muka tattara su muka miƙa su hannun 'yan sanda muka ce hukumar 'yan sanda ta yi bincike akan wannan abu da ya faru domin mu nuna wa Najeriya cewa ma'aikatar kwastam fa ma'aikata ce mai bin doka da oda. Babu yanda za a yi wani mutum ya rasa ransa, ka ɗauki hannunka ka zuba a aljihunka ka ci gaba da tafiya gidanka. To yanzu wani mataki watakila hukumar ku za ta ɗauka akan wannan lamarin? a'a gaskiyar al'amari ya police za su fito mana da shi shi za na gaya maka mun tattara mutanen mu mun kai su ma hannun yan sanda muka ce yan sanda ma su yi bincike domin a tantance ainihin gaskiyar menene ya faru domin idan mu muka ce za mu yi bincike muna da bincike namu na cikin gida idan muka yi bincike yan uwan wannan da ya rasa ransa ta hanyar smogal ba za su yadda cewa mun musu adalci ba mun riga mun san musabbabi musabbabi shine mutane suna son samu kuɗi da gaggawa an je an ɗebo shinkafa wacce ba a biya wa haraji ba shinkafan nan mun daɗe muna gaya wa mutane ba haramtaccen kaya ba ne shinkafa gwamnatin tarayya ta yadda ka kawo ta ko ta wanne boda amma in ka zo ka tsaya ka biya mata haraji a ma'aikatar kwastan da take wannan guri amma mutane ba sa son biyan wannan harajin yanzu haka dai ana tsare da wasu jami'an kwastan din da ake zargi da harbe matashin sha'ibu lawal a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ta'aziyya a gidan marigayin da ke gwadabawa ta jihar sokoto bayan da tuni aka yi jana'izar sa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria magani Allah na magani talakawa ma na magani kaga gadon tilar makula da su. na jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga Batishin ga na shin ga zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun katai don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kuna guji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin darajar